Bismillahir Rahmanir Rahim. Komai nisan dare, babi na hudu. Dogon riga ce a jikinta, ruwan maroon mara nauyi mai saukin ado. Hannanta rike da wani dunkulen abu na zinari an cika cikin sa kuma da wasu ƙananan zinarin. Kamar girman tsakuwa da ta girgiza shi sai su haɗu su bada wata ƙara. Ta rufe idanuwanta a hankali tana sauraron bayanin Raila. Sarai kwakwalwarta ta gane me take nufi da ta ce lokacin da abubuwan suke daidai. wani zamani ne da ya shuɗe a shekaru kaɗan da suka wuce wato lokacin da mai martaba bai sanya gasar da ke ɗawainiya da rayuwarta a yanzu ba ni kai na ban daina mamakin yadda kika canza shawara a lokaci guda kika karɓi baikon yarima aryan ba har kuma kika yarda da zuwansa garin nan ran ke daɗe raila ta faɗa tana nufar wani katon ma'adani inda ake jera kwandunan turaren gimbiyar Zafirin ta buɗe idanuwanta ba tare da ta ce komai ba ta zuba wa abin da ke hannunta ido duk ta san dabarar da take shirin aikatawa har yanzu ita ma zuciyarta ta kasa daina mamakin yadda ta yarda mai martaba ya sa ta bagar galadima suka karɓi baikon angira kwanaki bakwai da suka wuce duk da kuwa tarin dalilan da suka sa dole ta yi hakan tsawon shekarun da ta taso a duniya mahaifiyarta ba ta taɓa bashi da ita irin ranar da ta shaida mata ba za ta iya karɓar baikon angiran ba tun daga ranar ba ta ƙara ganin walwalarta ba bata ƙara yi mata murmushi ba bata ƙara hira da ita ba sannan bata ƙara neman ta ba har ta kai mata sa ku yanki su hana ta shiga turakarta a wata ziyara da ta kai mata a ranar ta yi da mamaki kwakwalwarta ta kasa gasgata wayo da ce ba ta son ganin ta ta tabbata ba karamin ɓacin ta yi hakan ba haka yasa a daren ta zauna ta yanke shawarar da take ganin za ta fidda ta dan a washe garin ranar shine damar ta karshe da sassafe kuwa ta aika raila wajen mai martaba da canjin shawararta don a ranar mutanen hindu za su koma kuma in sun zo sallama ne za a shaida musu amsa akan bukatar da suka zo da ita a lokaci kaɗan labari ya yadu na cewar gimbiya ta amsa baikon yarima arya ba mahaifiyarta ba hatta mai martaba sai da ta ga tarin garin cikinsa a ranar bayan ɗimbin al'ummar da suka nuna murnar su su kansu mutanen hindu sun yi matakar farin ciki jin ba'a barar da ta yinsa ba kamar yadda suka ji an shayi a baya kafin tafiyarsu sun ba da tarin dukiyar da suka zo da ita a matsayin kayan baiwa waɗanda suka fi ƙarfin ɗaki guda a gidan ajiya a yammacin ranar kuma kamar yadda yake a al'ada aka yi ƙaramar walima da iyaye mata ke yi wa 'ya'yansu in an yi baiwa duk da ba mutane sosai ake tarawa ba amma ɗimbin mutanen da suka zo sai ya mai da abin tamkar ranar ake bikin wani dogon fili da ke bayan ɓangaren mahaifiyarta shi aka kawata da nau'ikan ado kala-kala inda mutane suka tsaya sannan aka yi wata babbar rumfa daga gaba wadda ita da mahaifiyarta suka zauna cikin kwalliyar kaya ja da kuma kayan ado na ɗanyen zinari ta je wajen amman kanta a lullube da mayafi shi ma kalar ja bayan ta zauna a mahaifiyarta ta zo da wani faranti dauke da farannin fulawa ta zuba a kanta hakan shi yake nuni da ta saka albarka a baikon sannan yarima sa'ud shi ma ya zo ya yi nasa amma shi har sai da ya kara da leƙen karafan azurfa fuskarsa cike da farin ciki wanda ya sanya zafrin kwalla ganin yadda kowa a wajen ke farin ciki da ta san za ta iya zama sanadin irin wannan farin cikin da tuntuna ta ba su wannan damar a shekaru da yawa da suka wuce musamman lokacin da yarima fahim ya nema baikonta mutum ɗaya a duniya da idanuwanta ba su taɓa rainawa ba daga nan kuma aka gabatar da wasanni kala-kala kafin kowa ya cika cikinsa da abinci nau'ika daban-daban kin ɗauki hanya mai ɓullewa sufurin kuma na tabbatar miki za ki ga amfaninta za ki yi alfahari da shawara ta nan gaba a rayuwarki alkhairin addu'a ta zai ta binki a al'amuran al'amuranki biyayyarki ba za ta taba cutar da ke ba da yardar ubangiji nasara tana kowanne fanni na rayuwarki ta tuno addu'ar mahaifiyarta a washe garin ranar da ta je gaishe ta Biyayya jigo ne da ke rike tubalin da ke tsakanin 'ya'ya da iyayensu har ya haifar da alkhairai masu yawa. Kin yi biyayya duk da bukatun da ke gabanki ina fatan ki samu farin ciki da kowane bangare. Cewar mai martaba. Sai dai duk waɗannan maganganun ba su sa zuciyarta ta yi sanyi akan abin da take shirin aikatawa ba. Mulki wani jigo ne na rayuwarta da take ganin in bata same shi ba ba ta da wani sauran farin ciki a duniya. Hakan ya sa ko kaɗan ba ta ɗaga hankalinta ba. jin zuwan Yarima Aryan a yau, wanda ta san mahaifiyarta ce ta nemi da ya zo. Mahaifiyarki ta ce a da a da shaida miki cewa Yarima yana jira wata kuyanga ta faɗa tana yafa mata wani mayafi kalar rawaya yalo a saman kanta. A ina aka sauke shi ta tambaya tana tanyo mayafin har zuwa rabin fuskarta. Doguwar riga ce mai ruwan goro a jikinta sai katon mayafin da ta yafa tun daga saman kanta. Amma duk da girmansa sai da dogon gashinta da aka tafke cikin jela ɗaya ya fito daga ƙasa. A lambun da ke bayan ɓangaren nan ne, Raila da ke gefenta ta faɗa. Ta juya gefenta ta kalli fuskarta ta cikin madubi. Babu ko kwalliya a kan fatarta sai faman kyalli da take cikin hasken yammacin. Hatta idanuwanta farare ta suke babu alamun kwalli, wanda hakan ya sa girman su daɗa fitowa. A hankali ta miƙe kuyangi gibi bayan Raila na binta suna fita. Sai da suka isa dab da kofar shiga lambun sannan ta sallame su, suka tsaya jiranta daga nan. daga can gefen su kuma wasu bayi ne maza guda biyar cikin shigar kaya kala ɗaya da alama yan rakiyar yariman ne katon fili ne da ke ɗauke da yan ƙananan shukoki na ciyayi waɗanda aka yi saboda ado ba don su girma ba daga tsakiya wata faffaɗar baranda ce da aka zagaye ta da katako mara tsawo wanda wasu fararen tantabaru suka sauka a kai an shimfiɗe ƙasan barandar da wasu tattausan dardumai wata iska mai sanyi na kaɗawa hakan ya sa wajen cikin wani yanayi mai ban sha'awa daga kowanne gefe na filin kuma ginin wasu baradun ne mai hawan bene an lullube su da labulaye waɗanda iskar ke kaɗawa a hankali ta cikin sharsharan mayafinta ta hango surarsa zaune a barandar da ke tsakiya daga can ƙarshen dardumar sanye cikin wasu kaya kalar ruwan madara ya harda kafafuwansa tsakanin tintin ɗin da ke gabansa kai rantse sarki ne a fadarsa a hankali ta karasa cikin barandar ya sauke ta da murmushi a saman fuskarsa yayin da ta samu wuri daga ƙarshen dardumar ta zauna fatan kina lafiya tattausar muryarsa mai cike da girma ta ziyarci kunnuwanta ba tare da ta amsa ba ta ɗago idanuwanta tana kallon kallonsa ta cikin mayafin tafiyar kwanaki uku ba tare da ya da zango ba duk tsananin duhun dare dan kawai na zo na ga hasken idanuwanki amma wani mayafi ya zo ya rufe min ganin su me yasa ka kawo bai kuna tambayar ta zo masa a bazata dan bai yi tsammanin jin muryarta da wuri ba me yasa ka kawo bai kuna ta ƙara tambaya ya dan gyara zamansa ba tare da ya ɗauke idanuwansa daga kanta ba ya ce saboda ina son ki ta sa hannu ta janye mayafin zuwa saman kanta fararen ta suka sauka a kansa yana nan kamar yadda ta san shi cike da kwarjini haiba da kuma kyau jarumi ne da kowace mace 'yar sarauta za ta yi alfaharin kasancewar sanata amma ga ita a hoton kanta da take hangowa a kan karagar mulkin kasar yamruk ya shafa duk waɗannan abubuwan nasa duk lokacin da muka haɗu kana yaba kyawuna da salon magana kala-kala ba mu taɓa haɗuwa ba tare da kafirta min wata kalma ta yabo ba wanda a yanzu in ban manta ba sanin da na yi maka zai kai shekaru shida kenan saboda haka kai ma kamar sauran ne kana son aure na ne saboda kyawu na da kake faɗa ya rufe sa a hankali sannan ya buɗe su kafin ya ce ban nemi auren ki kina da kyau ba zafrin kina da kyau ne kawai dan ina son ki bata san me yasa ba amma kalamansa sun sa ta ji wani iri a hankali ta sauke idanuwan ta kasa kafin ta ce na tabbata tun lokacin da ka san ka san irin burin da nake da shi na san mulki ka kuma san matsayin da nake ciki a yanzu na ganin na cimma manufata me yasa kai tunanin neman aure na zai iya ture duk waɗannan mafarki wani abu ne da ubangiji ya halatta wa ɗan adam mai kunshe da sake-saken da zuciya ke kerawa akan iska tana ganin gaskiya ne amma mafi yawan sa dauke yake da ƙarya wadda ke batar da mutane su shagala har su manta da abubuwa masu muhimmanci da suka zama dole a rayuwarsu kina ɗaya daga cikin waɗannan mutanen zafirin duniyar da kike ciki a yanzu ta mafarki ce abubuwan da kike sakawa kina ganin masu yiwuwa ne akan iska suke shi yasa nake son in tsamo ki daga hanyar bata in nusar da ke hanya mai muhimmancin da zaki yi rayuwa akan tafarki madaidaici wani karamin murmushi ne ya subace a fuskarta ta juyar da kanta gefe tana kallon tantabarin da ke zaune a jikin katako farkon kafin ta ce in kuwa wannan shi ne ma'anar mafarki sai in ce kai ne ka daɗe a cikin sa'ariyar don aure na da kai ba mai yiwuwa ba ne wani abu ne kawai da kake sakawa a iska ka shagalta da shi har kake tunanin faruwarsa na amsa baikonka ne saboda wani dalili da ya zama min dole ba wai don son zuciyata ba sannan ka ce ba a ko da yaushe mafarki yake zama gaskiya ba kenan a wasu lokutan ana iya dacewa zan kuwa tabbatar maka cewar ina ɗaya daga cikin masu dacewa a mafarkin su zan cimma buri na aryan zan je wajen da shashashe irin ku suke ganin ba zan iya ba zan tabbatar maka da cewar mafarkin zafarin babban yake daban yake da irin naka da zai kariya iska kasa ɗauke idanuwan sai daga kanta cike da mamakin kowace kalma ta bakinta tsawon shekarun da ya santa bai san wannan bangaren nata ba zafarin din da ya sani mace ce mai cika da isa izza da kuma takamar da har ta sa magana ta yi mata karanci sannan ya san irin biyayyar da take wa mahaifiyarta wanda hakan ya sa ya amfani da wannan damar ya nemi aurenta dan ya san kusancin da ke tsakanin iyayensu mata ba zai sa ta ki amincewa ba hakan ya sa lokacin da ya ji ta amsa baikon ya tunanin wata dama ce da take nuna samun nasararsa bai san cewa zuciyarta ta ke kashe har haka ba ta jiyo da fuskarta ta kalle shi har a lokacin da rabin murmushi a gefen lobawar kumatunta kar ka yi mamaki zafarin za ta iya komai a akan cikar burinta saboda haka za ka iya janye baikon da bakinka don ko ka bar shi zai zame maka wani nauyi ne da zai sa ka kasa yin abubuwa masu muhimmanci a rayuwarka har ka bar tafarki madaidaici na barka lafiya da haka ta miƙe a hankali ta zira takalminta da ta cire daga gefen dardumar ta nufi hanyar fita ya bi bayanta da kallo wani gefe na zuciyarsa na jin zafin kalamanta wani gefen kuma a cike da begenta dole ya samu wa kansa hanyar da zai biya bukatar kowane bangare na zuciyarsa ya dan gyada a hankali lokacin da ta fita daga lambun gaba daya a karo na farko da ya yi murmushi sannan ya furta a fili sanin da kika yi wa aryar ragage ne zafrin kin manta mutumin da baya taba asara akan duk abin da yake so a rayuwarsa zan biya bukata ta akan ki ta hanyar kunta ta miki fiye da yadda kika yi mini sai na ɗauke darajar da yake takama da ita ta yadda nan gaba ba za ki sake kunta kuntata wani mai kwaɗayin iri na ba kin tabbatar an haɗa komai ruwaila ta tambaya daga inda take zaune wata baiwa na mafuskar ta kwalliya An shirya labulayen kalar ruwan madara kamar yadda kika umarta ran ke daɗe. Sababbin darduman da aka kawo daga garin Mirsa su aka shimfiɗa a ciki. An karɓo kyandira guda ɗari da hamsin daga wajen Hussein an jera su tun daga kan matattakalar rumfar har zuwa ciki. Farantunan abinci, nama, lemu da kayan marmari tuni suka isa wajen ranki ya daɗe. Zuwan Yarima kawai ake jira. murmushi ne su ce a kumatunta jin tsarin ta ya tafi kamar yadda ta kwana tana mafarkin kayan sun iso ran ke daɗe wata kuyanga ta faɗa lokacin da ta karaso cikin ɗakin rike da kwandon kaba a hankali ta buɗe shi ta zaro wata riga mai ɗan karen kyau da aka yi da bakin silki mai taushi a dan rigar ya tafi gaba ɗaya da wasu fararen duwatsu sannan ta ya buɗe sosai ta yadda har take jan ƙasa ruwaila ta lumshe idanuwanta alamun yabawa da kyan rigar waye ya haɗa ta ta tambayi baiwar daya daga cikin rigunan da Rayyana ta yi ne guda biyu ranke ke ɗaya ɗayar mata fa kyau don dai kin ce kin fi son kalar baƙi ne gida kanta yi a hankali sannan ta juyar da fuskar ta wajen baiwar mai mata kwalliya ko ba komai a ranta ta san ta yi asarar siyar da rayyana ta ɓangarori da yawa shigowar halra ce ta sa ta sake jiyowa da fuskar ta ta kalle ta dauke da murmushi don ta san bayanin da ta zo da shi labarin ne da zai kyauta ta daren baccinta na yau domin ita ta sanya ta kular mata da zuwan yarima sai dai tun kafin ta kara karaso hallar ta yi wata alama da hannunta wadda gaba ɗaya ku yankin da ke tarakar suka fahimta kuma nan da nan suka fara bata ɗaya bayan ɗaya hatta baiwar da ke warwaye da kwalliya ita ma ta ijiye kayan hannunta ta bata me ya faru ta yi saurin tambaya tana dawo da idanta daga kan bayan da ke fitowa don ta san ba karamar magana ce za ta sa ta sallame su ba har ta karaso ta zauna a tantan ɗin da ke kusan kujerarta idanuwanta a ƙasa ta ce babu alamun zuwan yarima yau ranke daɗe da ta san yadda zuciyar ruwai da ta buga da ba da faɗi kalaman haka kai tsaye ba da ta ɗan canza su da wasu kalaman Ruwaila ta zara idanuwanta cike da tsantsar mamaki ta ce saboda ni mai martaba ne ya kira zaman fadar gaggawa yanzu nan wannan karan sai da Halrat ta ji karar bugawar zuciyarta daga inda take zaune zaman fada a daren nan muryarta ta fito a hankali ba bata san me yasa ba amma duk wata gaba da ke aiki da tunani a jikinta ta tabbatar mata cewar abin da ke shirin faruwa ba alkhairi ba ne ba a gare ta mun samu sakon turaruka masu kamshi lalle tsarabar kiyada daban ce gimbiya masiya ta faɗa tana kallon yarima mahuzal da ke cin abinci a gefenta ya ɗan yi shiru yana tauna abin da ke bakinsa sai yanzu ya fahimci inda faris ya kawo jakar turarukan nan sau da yawa shi mantawa yake da irin waɗannan abubuwan sai faris ya taimaka ya yi sannan yake tunawa ya kamata a yi hakan kun haɗu da yarima babba kuwa ya girgiza kansa a hankali sau ɗaya na ganshi a ranar zaman fada bayan nan na je ɓangaren sa sau biyu amma ban samu haɗuwa ba bayan nan ne ta sake tambaya na sake yin shiru kafin ya gida kansa a hankali alamun amsawa duk da cewar ko ba hakan ba ne a duk zuwansa uku babu wanda ya rima habit baya nan kawai baya ba shi damar ganinsa ne don a zuwansa na karshe ma wani bawa ne ya shaida masa iriman bacci yake yi amma bayan ya fito sai ya hange shi a saman barandarsa shi da wasu mutane ita kanta sarauniya masiyya ta san abin da ya faɗa ba hakan ba ne dan ba tun yanzu ba ya rima habit yake janye jikinsa daga huzail hatta ganinsa baya sanye balle wata mu'amala ta haɗa su ya kamata yanzu kafin ka isa wajen da ka biya ku gaisa dan na tabbatar tun da dare ne yana nan don haka ya sa ya ya masa fuskarsa kafin ya juyo ya kalle ta ba na zaton ba zan samu zuwa wajen ta don yanzu nake tunanin dawowar paris muna da abubuwan yi da yawa komai yawan abubuwan za su iya ba wa gimbiya aron awanni biyu don na tabbata yanzu ta shirya ka bai ce komai bai tura kwanan da ke gabansa ya janyo wani mazubi da ke cike da sassanyen ruwan dutse ya kai bakinsa ba ina tursasa ka akan abin da baka so bane yarima ba na so a kai gabar da har mai martaba zai fahimci wani abin ne na fi so har abada ka kasance mai biyayya a gare shi sallama dai ranki ya daɗe muryar jakadiya karama ta fada daga kofar tirakar maraba da jakadiya a hankali ta ɗage labulan ta shigo ta durkushe a kan gwiwoyinta ta fara zuba gaisuwa mai kamar kirari ga sarauniyar kafin ta juyo kan wuzil amma sanin shi ba son gaisuwarta mai tsaho yake bai sa kai tsaye ta ce barka ka dai ranka ya daɗe Paris ne ya zo neman ka cikin gaggawa. ne na ɗin yi mamakin kalmar gaggawa da ta ce kafin ya gida kansa. gani na fitowa yanzu na barki lafiya garkuwar al'umma ta ce da sarauniya kafin ta fita waɗanne irin abubuwa ne da ku haka da ake yinsa cikin gaggawa ta tambaya bayan fitar jakadiya ina tunanin wannan wani abin ne daban ya taso ko ma menene in zaka samu dama ka daure ka je wajen ruwaila a yau zan kokarta hakan na barki lafiya ya faɗa yana kokarin tashi ubangiji ya kasance da kai a duk al'amuranka yana fita kuwa ya suke fara tsaye a jikin katuwar bishiyar da ke harabar wajen ya juya bayansa hannunsa ɗaya jingina a kan reshen bishiyar daga yanayin yadda yake tsaye ya san lalle ba karamin abu ne ya taso ba faris mai ya faru ya tambaya lokacin da ya isa gaban sa da sauri ya juyo jin muryarsa ya ce barka da fitowa me ya faru na tambaye ka mai martaba ne ya kira zaman fadar gaggawa yanzu Wazir da ware idanuwansa alamun mamaki ya ce zaman fada a daren nan kwarai kuwa dan har ya yarima babba tare da mutane da yawa sun hallara zuwan kada fitowar mai martaba kawai ake jira tabbas kowa ya san ba karamar magana ce za ta fito da mai martaba cikin daren nan ba har kuma a kira zaman fadar gaggawa galadima ya faɗa bayan mika gaisuwa ga ɗimbin mutanen da suka cika fal a fadar wanda kowanne a cikinsu akwai mukamin da yake rikewa a masarautar kasan fadar gaba ɗaya shimfiɗe yake da wani shuɗin dutse mai ƙyalli wanda dalilin saka shi saboda ya dinga amsa amon duk maganar da aka yi ne ma'ana ko yaya mutum ya yi magana dutsen zai amsa kuma ya karfafa sautin yadda kowa a wajen zai ji duk ko da girman fadar kwanaki uku da suka wuce ne shugaba nur jahan ya aika sako ga duk sarakunan kasar nan cewar masu tsaron dajin baisa sun kama wasu mutane da ake zargin yan kasar dizuwar ne har su shida da kuma wata mace da ake zaton baiwa ce tare da su muryar waziri ta ci gaba da kara da gurin da suka suka yi kokarin tsare su sai waɗannan mutanen suka afka musu da faɗa abin da ya haifar da yar karamar ta'asa kenan har aka kashe hudu daga cikin mutanen da zuwar din biyu kuma suka tsere tare da baiwar tun a ranar da labarin ya iso mana mai martaba ya kokarin hana yaɗuwarsa kamar yadda shugaba nur jihar ya umarci kowa a sakon amma a yammacin jiya sai ga dan aiki daga babban birnin dezuwar zuwa garin nan wanda masu tsaron iyaka suka rako shi bayan ya yi bayanin me ke tafa da shi ya zo tare da takarda wadda take daga shugaban kasar su cewar daga garin halman aka aika da sako zuwa garin mai sar da ke can dezuwar din wajen wasu masu gidan rawa aka yi musu tallar wata yan rawa da cewar su zo su siye ta akan farashi mai sauki wanda ya aiko da wannan sakon ya yi shine a boye da tunanin ba zai fito ba har ya ce karo da yarjeje yarjejeniyar da aka yi na cewar babu mu'amala tsakaninmu da su na tsawon shekaru goma wanda a yanzu muna cikin shekara ta shida kenan a takardarsa shugaban nasu ya nuna cewar 'yan ƙasarsa ba su da laifi tun da neman su aka yi ba sun shigo da ra'ayin kansu ba ne kuma idan kowa a nan bai manta ba an rubuta a takardar yarjejeniyar cewar duk ƙasar da ta karya wannan dokar da ya ɗayan ƙasar tana da damar da za ta yage ta tare da dalili mai ƙarfi sannan duk a cikin bayanin bayaninsa ya faɗi cewar ba karya wannan dokar kaɗai aka yi ba har da ƙarin kashe 'yan ƙasarsa don haka babu makawa za su zo fansar jinin mutanensu kuma babu dalilin da zai sa su ja da baya ƙarshen bayanin takardarsa kenan wanda daga yanzu muna tsammanin zuwan su nan da kwanaki bakwai ko kuma ƙasa da haka sai dai kafin zuwan nasu za mu yi bincike don tabbatar da gaskiyar zancensa na cewar daga garin nan aka nemi 'yar ƙasar dai zuwar a lokaci guda kuma shirye-shiryen yaƙi na gudana domin in har hakan ya kasance gaskiya to tabbas babu abin da zai hana yaƙi tsakaninmu da su don suna da damar fansar jinin mutanensu karshe mai martaba yana ba wa kowa haƙuri da kuma roƙon a daure a kwantarwa da mutane hankali musamman wajen sanar da labarin don samun komai ya tafi cikin tsari da natsuwa sannan kuma a samu haɗin kai don tabbatar da kariyar al'ummarmu. idan akwai wani abu da ake son sanarwa nan gaba za a kira zama ko da irin wannan lokacin ne mai martaba ya godiya mai martaba ya sallama ya ƙara ce yana sunkuyar da kansa kasa nan da nan kuwa fadar ta hargitse da surutu kowa na tofa albarkacin bakinsa a kan lamarin yayin da a lokaci guda kuma suke ƙoƙarin fita Fuzail ya miƙe daga kujerarsa wadda ke gefen ta ma Hafiz sai nufi wajen mahaifinsa, inda wasu daga cikin manyan makarraban fadar suka zagaye shi, ana ƙara tattauna wasu abubuwa a kan lamarin. Ya tsaya daga can gefensa har sai da wajen ya rage daga mahaifinsa sai waziri. Shi ya sa tun farko mai martaba ya hana a sanar da kai, don baya son a fara ɗaukan mataki kafin abubuwa su tabbata. Idanuwan katkeske da jinin Hussein ka daure cire duk wani tunani a zuciyarka don a samu hanya mai bullewa a yanzu rayuwar al'ummar garin nan kamar a hannunka take ne waziri ya faɗa lokacin da hotel ke durgushi a gabansu da yardar ubangiji zan yi iya bakin kokari na wajen ganin komai ya daidaita sai dai al'amarin ya bani mamaki ban taɓa tunanin akwai mai karamar kwakwalwar da zai aikata hakan ba bayan shekaru biyar da aka yi a baya cikin tashin hankali da asarar rayuka kowane ne ko lallai zai fuskanci hukunci mai tsanani da zarar an gano shi amma ya kamata ka cire ranka daga hakan domin za a naɗa ƙungiya guda da za su yi binciken wannan kai naka ragamar shirin yaƙi ne ba ƙaramar sa'a ba ce ba da wannan abin bai taso ba sai bayan dawowarka cewar waziri har a lokacin mai martaba bai ce komai ba ba dukkan alamu ba ƙaramin ɓaci ran sai ba a kan lamarin domin ya daɗe bai ga fuskar sa irin wannan yanayin ba to mai saurare bari mu dakata a nan shirin mu na gaba za mu tashi inda muka na gaba za mu tashi inda muka na gaba za mu tashi inda muka na gaba za mu tashi inda muka na gaba za mu tashi